أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا مس الإنسان نعم فإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana yadda ɗabi'ar ɗan adam take kafin addini ya gyara shi wato ɗan adam mutum idan Allah ijar rabe shi da wani abin da bai jin daɗi ko Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ko talauci ko wani abin baƙin ciki Allah ya ce fa idza masal insana durrun idan wata cuta wato wata damuwa irin wadda aka faɗa ta sami ɗan adam da ana kuma sai ya kira mu bayan ku in an ambaci Allah bai so in an ambaci gumaka yana so wanda ba su ne suke rike da rayuwar shi ba ba su suke inganta masa al'amuransa ba in an ambace su yana jin daɗi in an ambaci Allah ran shi ya ɓaci amma in matsuwa ta same shi kuma sai ya kira Allah saboda ya san waɗancan ba su iya mai komi Allah ta'ala ce summa idza khawwalnahu ni'matan minna kuma idan muka ba shi ni'ima lokaci bayan lokaci wato in an ce khawwalnahu wato mun bashi abin da muka bashi na ni'ima ba lokaci guda ba a bashi wannan lokaci bayan wani lokaci kuma a sake bashi wani kuma bayan wani lokaci a sake bashi shine sahabbai suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya takhawwaluna bil mau'iza manzon Allah yana mana wa'azi lokaci lokaci dan kar mu kosa wato ya zama kullun kullun sai an yi Allah ya ce qala inna ma utituhu ala ilm idan muka ba shi ni'ima daga wani lokaci zuwa wani lokaci a wajen ɓangaren ni'ima sai ya ce to wannan an bani ne don ƙwarewa ta an bani ne don na san kan yadda ake neman kuɗi don na ƙware da siyasa ne yasa na ci zaɓe don ni ƙwararren manomi ne yasa na samu kayan noma mai yawa sai ya fidda Allah daga cikin ni'imar da Allah ya bashi dan adam kenan kafin addini ya gyara shi Allah ya ce bal hiya fitna wannan dukiya da Allah ya baka wannan ni'ima da Allah ya baka Allah ya ce jarrabawa ce Allah yana son ya ga in talauci bai sa ka yi imani ba to bari a ga ko ni'ima za ta sa ka dawo ga Allah idan ni'ima ba ta sa ka koma ga Allah ba to bari a ga ko wahala za ta dawo da kai zuwa ga Allah shi yasa wani guri Allah ta'ala ke cewa wa nabluhum wa nabluukum sharri wal khairi sharri Allah ya ce wato muna jarraba ku wani lokacin sharri wato da abin da yake mara daɗi ko a ɗora ma talauci ko rashin lafiya ko wata asara abin da ya da rai bai so sai Allah ya jarraba ka da shi wani lokaci wani lokaci kuma bil khairi Allah ya baka koshin lafiya Allah ya baka tarin dukiya Allah ya danka mulki a hannunka duka wannan jarrabawa ce kamar yadda annabi Sulaimanu da Allah ta'ala ya mai ni'ima ya ce haza min fadli rabbi Allah ta'ala ya ce annabi Sulaimanu da ya ga Allah ya mai ni'ima irin wadda bai wa kowa ba wannan ni'ima da ya masa ya ga Allah ya hore mishi wanda zai je ɗauko gadon wannan baiwar Allah wadda mutane suka sa mata suna Bilkisu shi alkur'ani bai ambaci wannan suna ba hadisi bai ambaci wannan suna ba amma ya shahara a bakunan mutane ana ce ma sunanta Bilkisu to mu je a haka din amma dai babu shaida daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan ni'ima sai ya ce hadha min fadli rabbi wannan wata falala ce daga ubangiji na wannan babban ni'ima Allah ne yake son ya jarraba ni a ashkuru am akfur zan iya gode mai akan wannan ni'ima ko zan butulce mai Allah ka ba mu ikon godiya akan dukkan ni'ima da kai mana Allah ya ce bal hiya fitna wannan ni'ima jarrabawa ce walakin na hum la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin waɗanda Allah yake ma irin wannan ni'ima ba sani ba da yawa daga cikin waɗanda ba sa tuna Allah sai sun shiga wahala ba su san wato abin da suke nema suke roƙon Allah ya yaye musu ita kanta yaye maka abin da kake so a yaye maka din jarrabawa ce kana cikin talauci kana san Allah ya baka wadata to ita ma wadata jarrabawa ce وعلى واستقاموا على الطريقة وعلى واستقاموا على الطريقة لأتقيناهن أن رزقا سبودا مي سبودا رما Allah ta'ala ce da mutane za su tsaya kan hanyar annabi Muhammad a kan hanyar shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala da mun shayar da su wato ruwa ainihin wato mai bubbugowa amma dan me na fihi dan mu jarrabe su akan abin da muka ba su dan haka Allah ta'ala ya ce bal hiya fitna walakinna akzarhum la ya'lamuna sai ya ce kad qala alladhina qad qala Allah ya ce waɗanda suka riga su wato kafiran da suka gabace su su ma sun taba faɗin irin wannan magana ƙaruna ya taba faɗa ƙaruna Allah ya ba shi dukiya dukiya mai tarin yawa a zamaninsa babu wani mai kuɗi kamar shi balle sama da shi sai a bayanin wannan dukiya ƙala ice inna ma tuhu ala ilmin indi an bani wannan dukiya ne saboda wata ƙwarewa da nake da ita saboda wani ilimi na neman kuɗi da nake da shi wanda sauran mutane ba su da kenan wannan ilimin shi ya bani to Allah ta'ala ce kad qala hallazina min qablihim waɗanda suka gabace su sun faɗi irin wannan magana inna ma tuhu ala ilm cewa an ba mu ne dan muna da wani ilmi na samowa to an riga su faɗin wannan magana amma waɗancan da suka faɗi wannan magana Allah ya ce fa ma aghna anhum abinda dukiyar tasu wato ita dukiyar tasu bata wadatar da su ma kanu yaksibuna abinda suka yi tattarawa na dukiyar wanda suka mai da hankali a kan shi suka bar addinin Allah saboda shi to bai maganta musu abin da yake samun su ranar alkiyama ba bai maganta musu barin duniya ba duk abin da ka tara bai iya saya maka rayuwar har abada za ka dai rayu gwargwadon yadda Allah ta'ala ya kaddara ka rayu sai Allah ya ce fa asabahum ma asabahum sayyi'atu ma kasabu na'am na'am Allah ta'ala ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai sakamakon munanan ayyukan da suka tattara wa kansu suka tsorowarta sai ya same su ma'ana suka tarar da sakamakon munanan ayyukansu na ainihin wato kin bauta ma Allah da kuma mai da ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu zuwa ga ƙwarewarsu ko iyawarsu ko dubararsu ko wayensu to wannan munanan abubuwa da suka aikata sai suka sami wato sakamakonsa a ranar lahira musayyi sayyi'atu ma kasabu na zalamu min haula to su ma waɗanda suke irin wannan zalunci daga wannan al'umma masu ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama masu ƙaryata alqur'ani masu ƙaryata tauhidi su ma sayusibuhum sayyi'atu ma ma kasabu mummunan abin da suka aikata su ma zai same su yanda abin ya samu wayancan su ma zai same su wa ma hum bi mu'jizin su ba masu iya tserewa Allah bane su ba masu iya boyewa bane kuma ba su iya kare kansu kuma ba mai iya kare su dama shi Allah ta'ala ya ce laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su an yujza bihi duk wanda yayi ba daidai ba Allah zai saka mai da irin abin da ya aikata Allah ka ba mu ikon aikata daidai sai Allah ya ce Allah ta'ala sai ya jefa tambaya wato ya kawo istifhami ta karire awalam ya alamu shin su waɗannan da suka rudu da dukiya in Allah ya yi musu ni'ima sai su ga cewa wannan ni'ima da Allah ya yi musu iyawarsu ce wayansu ne dabara su ce waɗannan bayan Allah musulmi da suke zama cikin rashin wadata cikin talauci ba su iya neman kuɗi ba ba su da ilimin tattalin arziki shi yasa ba samu ba Allah ya ce a'a ba haka abin yake ba A walam ya alamu shin ba su sani ba ne annallaha cewa lalle shi Allah ya ɗin rizqa Allah ta'ala yana shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga duk wanda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya ba wanda ya fi kowa kafirce kuɗi in Allah ya ga dama sai ya ba wanda ya fi kowa imani kuɗi kuɗi ba mizani ba ne na gwada wanda Allah ke so da wanda Allah bai so wato ainihin a wajensa ba kuɗi ne mizani ba wata aya Allah ta'ala yana cewa walaula an yakunan nasu ummatan wahidatan

Allah ta'ala ya ce wa laula an yakuna nasu umma wahida ba dan kada al'ummar duniya su zama gaba ɗaya sun kafirce wa Allah ba sun zama al'umma guda ɗaya akan kafirci ja'alna liman yakfuru birrahman wallahi da sai mu sanya duk wanda ya kafirce wa Allah sai mu sanya masa arziki da girman wadata sai ya zama laja'alna liman yakfur bir rahman li buyutihim suqufan min fidda saqaf rufin gidan sai Allah ya bashi yawan arziki wanda zai rika rufe gidan shi da azurfa rufin gidan ba da kwano za a yi ba da azurfa za a rufe kwanan saboda yawan wadata da Allah ta'ala ya ba shi laja'alna liman yakfur bir rahman li buyutihim suqufan min fidda wa ma'arija alaiha Harun. ma'arij wato wajen matattakalar bene inda za ka taka ka je gidan sama maimakon ayi na siminti sai ayi na azurfa saboda girman wadata alaiha Harun daga kan inda suka hau ta wannan ma'arij za su rika lekowa suna ganin mutane ƙasa irin barandan nan da ake duk sai a ba su dama su yi wato ainihin ta azurfa kai ba wannan ba Allah ya ce wali buyutihim abwaban wa sururan alaya taki'un kofofin gidajensu gadajen kwanansu Allah ya ce duka da sai a ba su arziki wanda ba sun fi karfin su hau gadon katako ko gadon karfe ko gadon aluminium a'a sai gadon wato azurfa kai da ƙarshe ma Allah ta'ala sai ce wa zukhrufa in Allah ya ga dama duk wanda ya ce ya bar musulunci ya kafircewa Allah sai Allah ya mai da shi wanda zai iya rufe gidansa da gwal ya yi ƙofofi na gwal ya yi gadon kwana na gwal ya yi kujerun hawa na gwal ya yi matattakalar bene ta gwal kuma baranda ta gwal saboda ya kafirce dan Allah ya nuna maka arzikin duniya bai da kima wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce duniya tana da kima wadda ta kai daraja fikin sauro fiffiken sauro inda duniyan nan gaba ɗaya ta kai kima fiffiken sauro a wajen Allah ya ce ma saƙa kafirun sharbata ma da kafiri ba zai sami makwarwa ɗaya wato ainihin ta ruwa ya sha ba kurba ɗaya ta ruwa kafiri da bai samu abin da ya sa kaga duniya Allah na ba kowa har da wanda ya butulce mai wato ba ta da wata kima a wajen Allah kuma ƙararra ce Dan haka in ka samu duniya kakka ɗauka alama ce ta Allah yana ƙaunarka in ka rasa duniya kar ka ɗauka alama ce Allah bai son ka ba mizani ba ne inna akramakum inda Allahi atiqakum wanda ya fi daraja wanda Allah ya gwada yana so shine mai jin tsoronsa Allah ka samu cikin masu jin tsoron Allah shine nan Allah ta'ala ya ce awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u basu duba sun ga Allah yana ba da arziki kuma ya yalwata shi ga wanda ya ga dama babu ruwan Allah da wanda zai ba kafiri ne ko kuma musulmi ne dan binni ne ko dan ƙauye ne mace ne ko namiji ne wannan duka bai shafi wanda Allah zai zaɓa ya ba ba kuma wa ya ƙadiru Allah yana motse ya kuma tauye arzikin wanda ya ga dama yau kai ne wane wajen kuɗi in Allah ya ga dama gobe sai labari ya canja wannan an yalwata mai ba wai dan ya fi kowa tsoron Allah ba wannan an mawatsaye nashi an rage mai ba dan wai yayi wa Allah laifi ba a'a ba da duniya baya cikin alamar so koki daga wajen Allah Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan tasarrufi da Allah yake yi ya ba da arziki ga wanda ya ga dama ya gwargwaje shi daga wanda ya ga dama akwai ayat akwai alamomin kudurar Allah amma liqaumin yu'minuna ga mutanen da suke yin imani Allah ya sa mu cikin su sai Allah ya ce Masha Allah الله يغفر الذنوب جميعا نعم Allah ta'ala wato sai ya ce, Wal ya umarci manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama wato ya faɗi wannan shela. Wal Allah ta'ala ya ce, Ya ibadi, ya ku bayina, allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka wuce gona da iri wajen laifi kalmar israfi asali tana zuwa ne cikin infaki wato ko wajen ci ko wajen sha ko wajen sarrafa dukiya a nan ne ake cewa an yi israfi idan wato an kashe dukiya ba inda Allah ya ce a kashe ta ba ko kuma an ci abu wato har ya wuce bukata ko an sha shan nan ya wuce bukata israfi ta ɓangaren dukiya yana shiga ne inda aka ba da dukiya inda Allah bai so a ba da ita in ka ɗauki dukiyarka ko ta kai miliyan nawa ka zuba cikin gudanar da addini wato ka gina makarantu ko ka gina guraren ibadar musulmi masallatai ko ka taimakawa bayan Allah matasa su je su koyo ilimi don su dawo su amfani al'umma da sauran abubuwa irin waɗannan in ka kashe kuɗi ko nawa cikin wannan ɓangare ba kai israfi ba idan ka ɗauki naira goma ka ba da ita wajen kayan shaye-shaye wanda ake sha a rasa hankali kayi israfi ka wuce gona da iri sun haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ka gayawa wato bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda ainihin wato suka wuce gona da iri wato wajen saba ma Allah sun yi sabo sun yi sabo abin har ya wuce iyaka ma'ana sun daɗe suna haɗa wani da Allah sun daɗe suna jingina ma Allah ɗa ko aboki ko mata ko suna babbarin Allah su kama wani kowane irin saɓo ka yi to ɗayan biyu idan saɓon da kake yi ya shafi tauhidi ya taɓa shirka to shi wannan yana da babinsa idan saban da kake yi bai kai shirka ba to wannan sabo in Allah ya taimake ka ka tuba ka bashi to Allah ta'ala zai yafe maka domin yayi yi alkawarin in an roke shi zai amsa in an tuba zai yafe sai misalan Allah ya yafe maka duk abin da ka aikata idan kuma wato ka mutu baka tuba ba to kana nan ƙarƙashin abin da Allah ya so da kai tunda baka mutu kana shirka ba in Allah ya ga dama ya yafe maka duk abin da kai in bai nufin ya yafe maka ba ai ma azaba iya laifinka wannan waɗansu yana ruɗar su ce a to da dai za a fita komai daren daɗewa dai za a fita to bare shirka dai ya bari amma dan cin amanan mutane dan wani bibiyan mata da sauran bannace-bannace tun da ba su kai shirka ba to wannan dai tun da an ce in an shiga za a fita wai bai bari in an je lahira in Allah ya ga dama ya yafe mai in bai ga dama ba a sa shi wuta ya yi kurkuku gwargwadon laifin shi daga nan ya fito ya tafi aljanna to don Allah mu ɗauka kwana ɗaya za ka yi kwana ɗaya cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu ka san yadda kwana ɗaya lahira yake Allah ran ga ya musu kwana ɗaya a lahira fi yawmin kana daru min to Allah ran ma kale wannan ma dawo ƙasa wa inna yawman inda rabbika ka Allah ya ce kwana ɗaya tak kwana ɗaya wajen Ubangijinka a can lahira wato daidai yake da shekara dubu a cikin abin da kuke ƙididdigawa a nan duniya to ka je kai kwana dubu a shekara dubu ɗaya mu aje shekara dubu hamsin za ka yi shekara dubu ɗaya ana ma azaba a cikin wutar jahannama wannan fa idan kwana ɗaya kawai za ka yi ka fito Allah shi ya san adadin kwanakin da za ka yi idan kwana ɗaya za ka yi sai ka yi shekara dubu ɗaya mafi ƙaranci ana sa ka a cikin wuta wadda wannan wutar da muke gani ta duniya wadda ke narka ƙarfe a jakuta ɗaya bisa saba'in ce ta wutar lahira sai da aka kasa wutar jahannama kashi ɗai ɗai ɗai aka raba ta gida hamsin gida saba'in aka ɗauko kashi ɗaya aka kawo wannan kashi ɗaya shi ne kake ganin yana narka ƙarfinan nan to yanzu an mai da wannan kashi ɗaya an haɗa shi ya je ya haɗu da ragowar kashi 69 ya koma kashi saba'in. nan za a sa ka shekara dubu in ma kwana ɗaya za ka yi in dai kana da hankali kai dan Allah ko a nan duniya aka ce ga wani laifi wanda ba a yadda ka biya tara a nan duniya in kai wannan laifi za a kulle ka ba tara sai ka yi shekara goma don Allah inda akwai hankali ga mutum ya kamata ya aikata wannan laifi bai kamata ba ballantana kurkukun da za a sa ka a nan duniya bai kai wahalar wutar jahannama ba kuma shekara goma ba ta kai ɗaya bisa dubu wato ba ta kai ɗaya wato bisa goma na wannan wato wuta da za a sa ka cikin abin nan ba ba ta kai ɗaya bisa ɗari ba na wutar jahannama na kwanakin da za ka yi wutar jahannama saboda haka ya kamata mai hankali ya guje ma wannan idan kuwa laifin da mutum yake yi shirka ce to in Allah ya taimake shi ya tuba a nan duniya kafin ya shiga gargara kafin rana ta hudo daga yamma to inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a al-islamu jibbu ma qablahu duk abin da kai kafin ka tuba Allah ya yafe amma in ka bari har ka mutu baka tuba ba kana shirka to magana ta ɓaci wannan kan ba fita in ka shiga jahannama kuma dole ka shiga kuma babu fita har abada tunda Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Na'am wanda duk ya shirka da Allah to wannan Allah baya gafarta masa in dai ya mutu bai tuba ba ya je lahira kuma ba a tuba a lahira walallabe na ya mutu na wahum kuffar duk wanda suka mutu suna kafirai to ba a tuba a lahira haka nan wanda suka shiga gargara ba a tuba in an shiga gargara shikenan sai dai ka tashi kana kafiri Allah ya kiyaye mu to nan Allah ta'ala ce kulka ce ya ibade ya ku bayina iya wannan kalmar wallahi ta isa ka sa ka dawo ga Allah waɗanda Allah zai yi magana a kansu a cikin wannan aya bayi ne wanda suka yi israfi wajen ɓanna amma gashi yana cewa ya ku bayina ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka wuce gona da iri akan kansu wajen aikata laifi sun aikata laifin kisa sun aikata laifin fyaɗe sun aikata laifin shaye-shaye sun aikata laifin tsoratar da al'umma sun aikata laifuffukan da babu iyaka Allah ya ce la ta min rahmatillah kar ku yanke ƙauna daga samun rahamar Allah wannan aya hiya arja ayatun fi kitabillah Aya da ke sa wato nutsuwa da fata na gari ga masu aikata laifi yanzu kaga da Allah ya ce in an yi barna da yawa to babu tuba to da mun shiga uku bawan Allah nan da wato manzon Allah yake ya bada labarin shi ya kashe rai ɗari ba ɗai ya tafi ya samu wani sarkin ibada ga yawan ibada amma babu ilmi ya je yana neman fitawa ya ce ya kashe rai har ɗari ba ɗaya amma yanzu gaskiya ya yi nadama yana son ya tuba shin in ya tuba yana da tuba Allah zai karɓi tuban shi wannan tun da ya yi kama da malamai amma ba malami ba sai ya ba da ansa da ta jawo tafiyar rayuwar shi ya ce ka kashe rai ɗari ba ɗaya kuma ka tawa kana son tuba ai ba ka da tuba ala gafarta malam ba tuba ce ba tuba mi yi sai ya gama da shi nawa kenan ɗari ta cika ya yi gaba ya je ya samu wani bawan Allah ibada shi bata kai ta wannan yawa ba amma malami ne yana da ilmi ya ci alaga fata malam fatawa ce nake da ita wato ya ce ya kashe rai ɗari ba ɗaya ya je ya samu wani bawan Allah ya ce mai to ya kashe rai ɗari ba ɗaya yana da tuba ya ce wallahi baka da tuba sai ya kammala ya cika ɗari to gata malam ya kai mika ce ina da tuba ko ban da <laughs> to da Allah Allah da mamiza ka cewa eh ya ce yayi ɗari ba ɗaya an ce ba tuba ya cika ɗari to ya taho gurin wannan ya ce to yaya ka ce malam ina da tuba ko babu ya ce a kana da tuba eh ya ce ai ba mai shiga tsakanin bawa da ubangijin shi duk girman laifin da kake kun ga kamar wata fassara da ake wa wato ayan nan azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wata fasara da ake ma wannan aya wallahi ta bar waɗansu karuwai sun ce gara su haƙura su ci gaba da karuwanci iya ƙarshen rayuwarsu tunda abin da ake fasara ayar galibin mutane suna fasara ayar mazinace namiji bai ainihin wato auren kowa sai ya uwar shi mazinaciya ko mushirika ita ma mazinaciya ba wanda ya halatta ya aure ta sai mazinaci ko kuma kafiri arne to ga karuwa na karuwanci ta ji wa'azi tana son ta musulunta duk wanda ya taho zai aure ta sai a ga to oh, dama a shewa na mazinaci na tunda Allah ya ce illa zanin au mushrik ba mai aurenta sai ko mazinaci ko arni to yana jin tsoron mutane su ashe dama mazinaci ne shi sai ya fasa aurenta kaga an bata cikin karuwanci har ƙarshen rayuwa ba ta iya tuba saboda wata fasara da aka yi wadda ba daidai ba shi ma mai zina in ya bayyana cewa mazinaci ne duk wanda ta taho za ta aure shi sai tana jin tsoron a ce mata mazinaciya sai ta fasa tun daga fasara da aka yi tun da wane ya shahara an san shi da wannan banna to duk matar da ta yadda za ta aure shi ta zan mazinaciya tun da Allah ne ya ce illa zaniyatan aw mushrikatan amma malamai kamar malam Muhammad al-Amin Shinqidi a cikin fasara wannan aya sai ya ce abinda alkur'ani ya nuna aure tsakanin musulmi wato mumini tsakanin shi da mushirika arniya ba ma gujiya bai halatta kuma ga aya ce illa zanin au mushrik kenan karkashin wannan fassara in dai ya halatta mazinaci ya aure mazinaciya kuma aya ce ta nuna haka kenan karkashin wannan aya karkashin wannan fassara ya halatta musulmi ya aure mushirika ba ma gujiya wannan kuma fasara ta yi kuskure tunda Allah ya ce babu aure tsakanin wato mushiriki har sai ya yi imani babu aure tsakanin wato mushirika da mumini har sai ta yi imani to shi sai fasara ya ce abin da Allah yake nufi aure in an ce annikahu yana da ma'anoni annikahu ɗaura aure sunansa annikahu nakaha fulanun fulanatan wane ya auri wacce in an ce wane ya auri wance ma'ana an ɗaura musu aure an ba da sadaki an ɗaura aure wannan yana ɗaukan ma'anan nikahu idan mutum nakaha fulanun zaujatahu wane ya auri matar shi me ma'ana wannan ma'ana wane ya yi sunna da matashi ya yi mu'amala aure da matashi kenan kalmar nikahu tana ba da ma'ana guda biyu ma'ana ɗaura aure da ma'anar saduwa tsakanin miji da matashi to tunda tana ba da ma'anar saduwa idan Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan ma'ana mazinaci bai iya yin zina da kowa sai dai da mazinaciya ya uwar shi ko kuma ya taya zina da mashirika domin mashirika shi mazinaci ba ruwan shi in ya samu magujiya in ta yarda sai a yi in ya sami mazinaciya in ta yarda sai a yi dama aikinta ne hakanan ita ba ta iya zina wato ba ta iya yin zina da wani sai dai da mazinaci dan uwanta ko kuma ta samu wani arne wanda dama shi bai da doka to kaga wannan fasara ta fi wato ba da kofar bude kofar tuba ga masu irin wannan aiki amma waccan fasara za ta sa masu irin wannan aiki su ci gaba ba ba ranar tuba Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ce wato la taqnatu min rahmatillah komai tarin laifinka kuma komai girmansa karka yanke haso karka yanke ƙauna karka yanke fata daga samun rahmar Allah kai dai ka tuba a lokacin da ake buƙatar a tuba Allah ta'ala sai ce inna Allah ya gafiru zunuba inna Allah yaghfiru adh-dhunuba al-alif wal lam aka liƙata ta akan a jikin kalmar adh-dhunub me take nufi wato al-jins jinsil zambi dai wani jinsi na zunubi to Allah na gafarta shi idan an kafin ma a ce jami'an tukunna Allah ya ce inna Allah ya gafiru wannan alif da lam ma'anarsa inna Allah ya gafiru kulla zambin ta kunso kowane irin zunubi ƙarami ne babba ne kowane iri na zahiri ko na baɗini wannan alif da lam ta gwada babu wani zunubi wanda Allah bai gafartawa bayan an kawo wannan wato al wato jins jinsu zunub sai kuma Allah ya ƙara ƙarfafa abin da kalmar jami'an gaba ɗaya babu wani zunubi da zaka ce banda zunubi kaza banda zunubi kaza banda zunubi kaza ko saboda yawansa ko saboda girmansa a'a Allah ya ce az-zunub kuma ya ce jami'an waɗannan kalmomi guda biyu sun nuna mana babu wani zunubi da Allah bai gafarta shi abin da ake bukata ka tuba kuma wani abin sha'awa Allah yana farin ciki da tuban bawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah na farin ciki da tuban bawa fiye da yanda wani mai raƙumi wato wani matafiyi ne ya ɗebi kayansa da guzurinsa da dukiyarsa ya ɗora a kan raƙuminsa yana tafiya zai je garin da za shi ya gaji can cikin dokar jeji sai ya sami inuwa mai sanyi ya ce bari ya huta ya ɗan ɗaure raƙuminsa a can gefe yana cin ciyawa shi kuma ya zo kwanta ƙarƙashin bishiya yana sai bacci ya ɗauke shi ko da ya farka daga bacci babu raƙumi ya duba gabar da yamma babu ya zagaya inda zai iya zagayawa bai gan shi ba sai ya dawo ya dangana bai iya zuwa garin da za shi a kafa gashi babu guzuri raƙumi ya gudu da shi hankalin shi tashe sai da ya yanke haso ya yanke ƙaunar ba zai ga wannan raƙumi ba ya tafi kenan can ya koma sai ga raƙumi ya zo ya tsaya gaban shi sai da ya kama raƙumin ya kama ragamai ya rike ya ji ya rike raƙumin da ya tukunna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce Allah kai ne na ni ne ubangijinka ya gaya ma Allah wanzu Allah ya ce akhda min shiddatul farahi yi kuskure saboda tsananin farin ciki manzo Allah bayan ya faɗi wannan sai ya ce wannan farin cikin da ya sa wannan bawa ya tafka wannan kuskure to Allah ya fi shi farin ciki idan bawa ya tuba ka duba wannan rahama Allah fa ba zai amfana da tubanka ba amma yana farin cikin ka tuba yana farin cikin ya kai ka aljanna a maimakon ya kai ka wuta ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum amantum to to masha Allah to to Allah ya ce mi Allah zai da azabtar da ku kuna a tsammanin Allah ya matsu ya azabtar da mutane a'a inna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa galabathu rahamar Allah ta riga fushinsa kuma ta rinjaye fushin Allah subhanahu wataala rahama yake so in kai abin kirki a baka lada goma akalla in kai banna a rubuta ma zunubi daya wanda ya wannan ya gwada ina ya fi son ka tafi sai da in ba ka so Allah ta'ala ya ce innahu shi Allah subhanahu ta'ala huwal ghafuru shine mai yawan gafartawa ya Allah ka gafarta mana arrahimu mai yawan jinƙai ya Allah ka ji kanmu to da haka yan uwa kada ka duba girman laifin da kake kada ka duba yawan laifin da ka daɗe kana aikatawa kar ka ɗauki fassara mummuna fassara ta hana ka tuba kada ki ɗauki mummuna fassara ta hana ki tuba a'a ka tuba Allah zai farin ciki da kai kuma ya karɓe ka saboda Allah ta'ala yana son ya kira mutane zuwa tuba idan kafiri yau wanda ya shekara da shekaru yana aikata kafirci sai yanke shawarar zai tuba saboda Allah ya nuna mana yadda yake maraba da wanda ya tuba in ya taho ya tuba kuma imaninsa ya inganta ya ɗora aikata ayyuka na kwarai, to duk laifin da ya yi kafin ranar tuban nan tun daga ran da ya fara laifi har zuwa ranar da ya tuba sai Allah ya ce wannan laifuffukan nasa ko mala'iku ku juya su su zama ayyukan lada da zan bashi lada a kai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat shi wannan wato musulunci daga ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah to duk abin da yi Allah ya yafe in dai daga yake an yabe Allahu akbar al-islamu ya jubbu ma qablahu baka cewa to ai bayan ka hirce da kake yi kuma ka aikata zina kuma ka yi kaza kuma ka yi kaza ka kiddo mare to ta ka tuba akan zinar da kai ta buka tuba akan wato ainihin dala da kai da ludo da kai da kin sallah da kai ai tun da ya tuba daga kafirci magana ta kare Allah ya sa mu dace da ya shigo ga tamanan cikin tambayoyi ana tambaya cewa ya halatta mace ta yi allura don ta tsaye da jinin haila kila ga watan ramadan ko zuwa aikin hajji to wato shi jinin al'ada wanda mata suke yi wata-wata Allah shine ya tsara rayuwarsu a haka kuma fitar jinin nan yana da amfani ga lafiyarsu yana da amfani ga lafiyarsu kuma ba zai cutar da addininsu ba domin idan Allah ya kaddara wannan jini ya zo sai ya zan saboda zuwa jinin ba a yi karatu ba ba a yi sallah ba da sauran abin da ake iya yi in jinin bai zo ba Allah ya ce ba a yi mai laifi ba wannan shine asali a bar jinin nan ya fita domin zai taimaka wa lafiya amma ga wadda ta zaɓi a yi mata allura ko ta sha wani magani domin ya hana jinin ba ta saba ma Allah ba idan ta yi haka nan don ta samu ta ibada kuma ta ainihin wato ah, samu damar jinin ya tsaya saboda wannan allura da aka yi mata ba wanda zai ce fatawan malamai shine bata yi laifi ba kuma sallar da ta yi saboda tunda abin da zai hana sallar bai zo ba sallar ta yi daidai amma dai ba sa shawarar da malamai suka bayar ba sa shawarar da masana harkar lafiya suka bayar ta kyala jinin nan ya fita ta yi ta hakura in ya wuce ta yi ibada wanda za ta yi ramuwa ta yi ramuwa ya fi kiyaye mata lafiyarta fiye da ta ainihin tsaye da shi wato ya tsaya saboda tana son ta ibada wallahu alam to Allah shiga ta malam mace ce tana dauke da azumi a cikin yini sai jini ya zubo mata zubo wannan da yayi kuma bata sake ganin wani jini ba har abin da ya kai karshen yini yaya azuminta to ya danganta ga irin jinin nan wani iri ne jinin da ya zo mata shi jinin al'ada yana bambanta daga mace zuwa mace kuma a wajen mace ɗaya ma yana canja lokaci wani lokaci ya tsawo wani lokaci ya zama gajere wato ya zama kwanaki kaɗan ko lokaci kaɗan to inda annabi ya faɗi kalar jinin haila kuma ya faɗi irin warin jinin haila in dai wannan jinin da ya zo miki bai daɗe ba ya zama na ya ɗauki kala irin wadda manzon Allah ya faɗa aswadu yu'rab idan ya ɗama kala su ɗaya da jinin haila kuma warin su ɗaya to shine in ba kalar su ɗaya ba to jini ne na larura Allah subhanahu wataala ya bada lafiya Allah shiga ta malam mai tambaya na gaba yana cewa wanda ya kare azumi da gangan idan eh, haka ya ce da gangan da kowace hanya ce ya dai aikata da gangan to don haka wai menene yana da zaɓi na ya ciye koko 61 zai yi kafara to kamar yadda dai muka shajin fatoyin malamai akan wanda ya karya azumi da gangan ah, malamai da farko sun kasu gida biyu da ne aka kare wannan azumin da gangan idan zuwa yayi yayi kwance aure da mace ya karya azumin ta wannan hanya to wannan gaba ɗayansu sun yi ittifaki sai an yi kafara mughallaza lalle sai an yanta baiwa in akwai ko bawa a matsayin kafara ta yin wannan laifi in babu wannan kuma azumin kwana sittin wato ya kama wanda ya abin nan ko ciyar da miskini sittin to wannan shi ne wato ainihin abin da ya kama wanda ya yi wannan wanda ya karya azumi da gangan zai je yi sai ya yi kafara in ta wannan hanya ce idan zuwa ya ci abinci ya ci abinci wato ya karya ya san yana azumi ba mantuwa ya yi ba ya je ya kare azumin nan to shi shikenan azumi da ya kare malamai sun yi maganganu guda uku a nan waɗansu malamai suka ce ya tuba ga Allah domin ko ya rama ramuwar ba ta da amfani wanda ya karya azumi da gangan wato lam ya ya sau dare wa in samahu inda zai ƙare rayuwarsa yana azumi dan ya biya wannan azumi ɗaya annabi ya ce bai biya ba har yanzu don haka ko ya yake yi waɗansu malamai suka tafi akan wannan sai dai ya ce fare in Allah ya so ya yafe mai wasu malamai suka ce a'a bai da bambanci da wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i shi ma sai ya yi kafara mughallaza wato wanda abubuwan can da aka ce wanda ya karya ta hanyar jima'i sai ya yi to wanda ya sha ma shi ma sai ya yi waɗansu malamai suka ce a'a zai rama amma babu kafara to amma wanda suka ce zai rama babu kafara sun yi ijtihadi duba da cewa wancan shi ne abu na karara wanda aka zo da shi gaban manzon Allah manzon Allah ya ba da hukunci akan shi wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya je ya afkawa matar shi da rana kuma tana azumi yana azumi manzo Allah ya ce to kafara ta same ka sai ka yanta bawa wuyaye sai ka yanta wuyaye ya ce wuya manzo Allah ni in ban da wuya na ban da wani wuya ya ce to sai ka ciyar da mutum sittin ya ce da mi komi banda annabi ya sa aka kawo mai dabino dan ya ciyar da miskinai sittin manzon Allah ya ce to gashi ta ka samu miskinai guda sittin ka ciyar da su ya ce yanzu akwai wanda ya fi ni talauci nan garin ya ce to sai kai ta ci annabi ya ban mai ka fara shi ce kuma ya cinye abin shi ah, wannan da yake kes din ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ga irin hukuncin da manzon Allah ya yi akan shi shi yasa malamai ba su da ja'in ja akan wannan amma wanda ya ci abinci ya karya azumin ta hanyar cin abinci ba a zo da irin wannan kes gaba manzon Allah ba sai dai ana waɗansu malamai sun yi kiyasi akan wancan suka ce to tun daga wancan ya karya da gangan wannan ma hukuncin ɗaya ne wasu ka ce a'a tun da ba nasi karara wato shi wannan ba sai ya ainihin wato yi kafara ba amma dai a malikiyance sai ya yi kafara wal ilmu Allah. to tambaya ta gaba alaga ta malam da yake yanzu ana hita ta hajjud sallar dare shi ne wani ke cewa ya kamata ya dan sha wani abu don ya samu kuzarin ta eh a to na a to a ayan sha turamul ba a hajjud, irin dai abin kuzari haka to sannan ya yi bayanin kuma cewa yi wai ko ya sha lipton ko nescape ko wani abin da ke ƙara kuzari eh, a tambayar dama muna da bayanin shaye-shaye dangane da abin da ya shafi shan lipton ko nescape don mutum ya samu kuzari ya yi ibada duk abin da za ka saba ma kanka kana yi sai ka yi shi sannan ka samu kuzari in dai shi yake baka kuzari to in ka yi da guda ɗaya wataƙila in ka yi sati kana yi ƙila sai ka ƙara biyu in ka koma wata guda kana yi ƙila sai ka ƙara akan wannan to in ka saba da haka yana iya cuta ma lafiyarka kun ga yanzu kamar naskafe galibi za ka ga mutum haka kawai za ga hannunsa haka yana rawa sakamakon yawan shan naskafe yana kawo rawa hannu da rawar jiki gaba ɗaya saboda sabawa da shansa wato ibada manzon Allah ya ce in ka tashi za ka yi sallah sai ka ji bacci ya dame ka ya ce kwanta ka yi bacci ka huta ana son ka sami nutsuwa amma ta hanya natural ba ta hanyar tilasta ma kanka samun karfin da ba naka ba karfin da wani sinadari zai sama maka to yau da gobe jikinka zai saba da wannan sinadari gobe abin da kimiyyar da ke isakka adadin da ke isakka yau gobe bai isakka na jibi gata bai isakka to daga nan sai kaga ka zama yana cutar da kai kuma duk lokacin da ka samu dama kai ibada to ka yi gwargwadon ikonka in ka ji bacci a je kai bacci kar ka matsa kawa kanka sai ka sha wani in ya ce ka sha abin nan nescafe ko ka sha lipton to kila wani ya ce ma ka sha tramol eh ai dutun da dai abu ne mai sa kuzari kai kuma gani ya mai kyau ce to daga nan sai ga abu ya ɓaci duk abin da za ka sha ya baka wani ƙarfi wato dan ka samu kai ibada in dai zai iya zama ya saba ka saba da ya cutar da kai to haƙura ka hakura da shi kamar yadda manzon Allah ya wasiya in ka ji bacci a je wannan ibada ka je kai bacci ka zo ka dora daga inda ka kwana wallahu alam to illa shaye shaye ai magana ce doguwa kuma ga lokaci ya tafi eh, eh. yau ne za mu haɗa karatun sauran kwanaki sai a to ba laifi hmm. illa shaye shaye dai gaskiya kamar yadda na faɗa tana buƙatar muhadarori ma da yawa amma dai giya da ƙwaya da benelin da duk abin da za ka sha ya sa maka maye to sunansa giya duk abin da za ka sha ya sa ka yi maye sunansa giya ko ƙwaya ne wannan abin ko ruwan giya ne ko burkutu ce ko alawa ce ko malanin ne ko menene in dai ka sha kuma ya sa ka maye to ka sha giya musamman ka sha da niyyar da ma ya bugar da kai na farko kenan na biyu duk mai shan giya Allah ya tsine masa albarka ba kai babu albarka in dai kana shan giya da mai shan giya da mai sai da giya da sakataren rubuta kuɗin sai da giya da ɗan dakon giya duk waɗannan tsinanu ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu yanda za a yi rayuwar wanda manzon Allah ya tsine ma albarka ta yi albarka zai yi wa shi za kake ga duk wanda ya shiga wannan harka to kullum darajar shi raguwa take kullum mutuncinsa raguwa yake siffar kirki za ka ga ya fara rabuwa da ita bakinsa ya fara baki maganarsa ta fara canjawa abokansa sun canja duk abokai mutanen kirki bai tare da su ba su tare da shi ku lura da mashaya duk yaron da ka ga ya shiga wannan layi to banda wanda suke cikin wannan layi ba mai iya zama da shi kuma shi ma bai iya zama da kowa saboda ya riga ya zama dan wancan layi kuma kullum za ku ga in ana cewa yara masu mutunci ko tuno shi ba a yi cikin zuciya saboda ya ɗauki layin da siffarsa kullum lalacewa take yi kullum fuskarsa na baƙi kullum jikinsa na baƙi hannunsa na baƙi albarka tana daɗa raguwa murya ta canja sannan kuma bai ganin mutuncin kowa ba kuma mai ganin mutuncin shi yana iya zagin baban shi wai wani yana baban shi ya matsa mai sai ya tafi ya yi noma a gona shi ko bai so bai son ya je gona ya noman nan sai ya je ya sayo tiramol da ya sayo tiramol sai ya taho da shi gona shi kenan sai ya taho ruwan da baban shi zai sha sai ya zuba mai da yawa ciki baban shi ya sha tiramol ya koshi ya ɗauki abin noma ya ta yi inda ya noma ma ya koma yana sake nomawa shi ko ya koma can ya yi zamnin shi dama bai son noman nan uban shi bai gane cewar ga halin da yake ciki ba to da ya tawa yana ba wa mutane labari ya ce shi babban horin cikin da yake Allah dai ya taimake shi yau ba ɗakin baba shi yake ba wayan da ya sha tiramol ɗin nan to in ɗakin baba shi yake wai zai wahalar da baba shi shi shi damuwar shi kenan kaga duk wannan mai alama ce ta wato har babansa bai jin kunyar shi kuma zai iya halaka baban shi ya je bakin wannan hali saboda me saboda shaye-shaye don haka nan kamar yadda na faɗa magana akan shaye-shaye na farko wanda duk Allah bai sa ciki ba wallahi ya yi taka tsantsan kai ya shiga babu hanya mai wuyar rabuwa wallahi kamar hanyar shaye-shaye in ka bare har ka fara to sai yadda Allah ya so da kai kuma kana iya hana maka cikinka abinci dan ka je ka yi shaye-shaye kuma duk wato shaye-shaye shine ya jawo wannan ta'addanci da kake ganin yana ta yaduwa cikin al'umma kai daga ganin irin abin da yake faruwa na wannan musifa da Allah ya jarabe mu da ita in babu shaye-shaye wallahi wannan abubuwa ba su faruwa babu makiyan al'umma makiyan al'umma na haƙiƙa kamar masu yada kayan shaye-shaye a cikin al'umma amma za ka ga suna saida wa mutane kayan shaye-shaye amma kuma in an taho za a yi wani aiki na al'umma za a yi sharar kwatami azumin Azumin ramadana ya zo sai su yi shinkafa suna rabawa mutane sai mutane suna kallon su mutanen kwarai amma kuma suna lalata musu ‘ya'yansu wannan ba ƙaramin musiba ba ce amma kuma akwai hukumomi waɗanda hukuma ta ɗora musu nauyi su ɗauki mataki na hana waɗannan shaye-shaye muna ganin suna bakin ƙoƙarinsu amma akwai hanya da naga mutanen kano sun bi ina ba ku shawara ko mutanen sokoto in akwai unguwa ko yara da aka sani ko masu sai da irin wannan kaya wanda aka sani suke suke lalata rayuwar matasa to ina ba ku shawara ku ɗauke tsarin da mutanen ƙofar nasarawa a Kano suka ɗauka yadda ka san ana sai da gyaɗa ko sai da tumatiri bakin titi da haka ake sai da kayan shaye-shaye a ƙofar nasarawa a Kano hukuma ta yi bakin ƙoƙarinta a zo a kama a saki a kama a sako a kama abu kullum sai gaba yake yi kullum abu sai karuwa yake mutanen unguwan nan suka tashi tsaye suka ce to wallahi dole mu tashi mu yi ta kanmu suka ce sai mun hana wannan shaye-shaye suka zo su da kansu mutanen unguwa suka ce kai ba mu barin wani yaro ya koma zuwa ya ainihin kasa mana kayan shaye-shaye duk yaron da muka samu za mu kwace kayan nan kuma mu danka shi wajen hukuma in hukuma ta kuskure ta sako shi ya kuma zuwa yana sayar mana to za mu ɗauki matakin da muka ga ya dace kan yaron nan kaga barazana ce suka yi amma suka sami da farko yaran nan suka haɗa kansu suka je suka sami waɗanda suka gane cikin waɗanda suka kawo musu hari suka je suka yi musu duka suka ce to wannan abin da suka yi sai ya fusata kowa a unguwar maza suka fito mata suka fito dattawa suka fito suka ce to daga yau tun da dai yaran nan rashin kunya su hatta kai ga haka to mu da su ma ga wanda zai kyala wani ya harka shi a takaice dai suka hana aka bi gidajen waɗanda aka sani suna wannan harka aka kwashe kayan nan da suke ainihin sayarwa aka zo yan unguwa suka taru suka kone kayan nan mutane suka ce ba mu yarda ba wallahi yanzu in an baka naira miliyan ɗari aka ce nuna gidan da ake sai da kayan shaye-shaye a wannan unguwa wallahi baka iya nunawa an bari duka yanzu sai suka zama a unguwa-unguwa suna zuwa su koya musu dabaran nan da suka yi don Allah dan su ma abin ya dame su cikin su to ta wannan hanya Allah ya kawo sauki wato yanzu wannan banna sai dai ɓoyen ɓoyen ɓoye ake yin ta amma a fili ba wanda ya isa ya zo ya kasa ko kuma a ce ga gidan wani an san yana sayarwa kuma an kyale shi yana lalata mutanen unguwa ba a bari to ina ganin watakila wannan ya yi amfani idan an jarraba an gani saboda hukuma tana bacin kokarinta amma sai ka ga an kamo yaro ko an kamo yara ko 'yan mata ka duba abin da aka faɗa kwanaki a kano ku duba ku ga a gidan biki ana biki fa gidan musulmi ne aka yi ɗaurin aure mata irin su an taru a gidan biki sai aka sace wayar matar wani babban mutum waya ta mai tsada waya ta wajen naira dubu ɗari biyu da wani abu an sace aka kulle ƙofa aka ce wallahi ba mai fita sai an caje jaka-jaka ka san mata kaman wanzamai suke duk inda ka gansu akwai yar jaka a hannunsu aka ce to kowace wallahi ba ta fita sai an caje jakarta abin da aka fito da yi daga cikin jakunan nan malam abin bai da can gani kayan maye iri daban-daban ga suna cikin jakunan mata gidan aure kuma matan musulmi an koma shaye-shaye to wannan bala'i ya kamata lalle a haɗa kai a yaƙe shi a nemi hukuma wato lallai ta ɗauki matakin da ya dace amma mutanen unguwa duk wanda kuka san yana lalata muku ‘ya'ya yana sai da wannan ya mai da sana'a ya mai da wannan sana'a shi wallahi kar ku bashi ya sake kar ku bashi ya ci gaba da wannan kasuwanci in ya kasa ku kwace ku kai ma hukuma in ta kuma bayarwa ta dawo mai da shi nan gaba in kun kama kar ku bashi ku kone su in ba haka ba to lalle za ka ga al'amura sun ɓaci Allah kuma ya kiyaye muna fata duk waɗanda suke yin ƙoƙari ko a karankansu ko a hukumance don wannan ɓarna ta ragu Allah ya ba su ikon ci gaba da yin wannan ƙoƙari kuma Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana saukin waɗannan al'amura muna fata matasanmu da suke rikicin wannan bala'i Allah ya fito da su duk da na faɗa cewa wanda duk ya tsinci kansa akan al'amuran shaye-shaye to wallahi malam kun je fira fira da aka yi da wasu yan mata a BBC suna faɗa da bakin su cewa wallahi maganar da su iya daina babu ita ba su iya bari sun riga sun zama wato abin ya kama su Allah ya kiyaye mu to ina fata Allah